الفراغ ده مرة ثانية Kalisa ke so ki dinga Na ce na ki dinga mun wulaƙaci ne Ba fara sun wani Ai zan ma da da san. Da da san nake maka? An shi wadai zan zaki nan? kuma an yi da kwarin ta ba. Dole. Kin ta ga jami'in nan Allah. shi sun yake ya nuna kin san cewa akwai magana aure kike ne magana aure ai kan kai ke ta ai kuma da rana hatsar da abin da kai ta kawo ka san fulawa a tsaya ta a sama akan faranti to haka nan da ta riga ta shi ke ta da gari bai san aure babu shi ka ji na gaya maka ka ji ka sake gari kamar kawai za ka ce yau zancen aure kai ya kudin maka da bai kai cikin cokali ba ka zana ka ne mutane barga wa kai saka ya haka me ka kace da za ka zauna kana irin wannan ni ma ma kake ka bata mu lokaci na Allah ka zo ka fita zan fita bijirki an maka kai da miki ya Kwabar da na kashe miki da ya iskanci kike ji Allah na fi duk kuɗin da na kashe miki Allah ki tuga. Sai san taso? Kai da miki ya ce, dama abin na ku bai kai cikin cokali ne, ka zo kuma za ka nuna karya, ba duk dole za a iya biyan ka wallahi kai ne miki ya ce abin da muke ga miki jira eh. wallahi da mun miki duk abin da kika san ya kashe miki ko nawa ne wallahi da kuma ba haka ba zan miki rashin mutuncin da ba wani ɗan namiji da ya kai ya kake wallahi mutsiyacin banza kai da baka ita ma ka ce za ka yi neman baka ce za ka za ka zo ka yi banza ni da man shi isa ayi wallahi tallahi harka da irin waɗannan ba shi da daɗi